السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin litinin goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa ga watan biyar ga watan biyar biyar ga watan shida shekara ta dubu daya dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 271 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 272 na'am بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تريد maɗaukaki ya ce laisa alaika hudahum shiryarsu ba a gare ka take ba walakin Allah yahdi man ya sha sai dai shi Allah maɗaukakin sarki yakan shiryar da wanda ya ga dama wa ma tunfiqu min khairin babu wani abu da za ku ciyar na alkhairi fali anfusikum face a kawukan ku zai koma wa ma tunfiquna babu wani abu kuma da kuke ciyarwa da za a karba muku illa waje wajhillah sai da kuka ciyar saboda neman yardan ubangiji wa ma tunfiqu min khairin da abinda kuma kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaikum za a cike muku shi a cike muku ladansa wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana yi wa manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato bayanin cewa laisa alaika hudahum su al'ummarka da na aika ka zuwa gare su saboda kai musu wa'azi ka gargaɗe su ka kuma tsoratar da su daga azabata aikinka shine ka isar da wannan sako amma aiki da abin da ka isar musu su bi su yi aiki da shi wannan ba a gare ka yake ba wa ma'alar rasuli illa al balagh shi manzo babu abin da ke kansa face ya isar da saƙon Allah maɗaukacin sarki wanda ya ga dama ya aiki da abin da aka isar masa wanda ya ga dama kar ya aiki da shi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani bayan an isar masa da saƙo wanda ya ga dama kuma ya kafirci to anan Allah maɗaukakin sarki yace laisa alayka hudahum shiryar su ba a gare ka take ba aka kore wa manzo sallallahu alaihi wasallama wato shiryar da bayi wadda kuma idan ka dubi wannan ayar tana karo ta fuskar ma'ana da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa innaka latahdi ila siratin mustaqim a zahirin ayoyin zaka ga kama akwai karo tsakanin su alhali kuma babu a faɗin ubangiji ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan hidayar ba ita bace ake nufi da hidaya ta cikin laisa alaika hudahum hidaya shiriya da ke cikin laisa alaika hudahum anan ana nufin hidayatu tawfiq wato shiriya wacce ubangiji ta'ala zai datar da mutum da wannan shiriyar wannan hidayatu tawfiq wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance wa kansa shi kaɗai irin wannan shiriyar ya jefa ya ƙunsa a cikin zuciyar dan adam da shiriya yaji yana son tabbatuwa akan gaskiya yaji yana son aikin alkhairi yaji yana son ya nisanci duk wani aikin sharri irin wannan shiriyar a hannun Allah madaukakin sarki take amma shiriya kuma da aka tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan hidayatu irshad ake ce mata ko kuma a ce hidayatu dilala wato shiriya ta ya nusar da kai hanya ya gaya maka ga hanya ta kaza kai aikata kaza ka aikata kaza za samu rabota da aljanna ka nisanci kaza ka nisanci kaza Allah zai kubutar da kai daga wuta to wannan ita ma shiriya ce amma hidayatu irshad wato shiryarwa ta fuskar nusar da kai hanyoyi da zaka bi ka isa zuwa ga rabota dan haka babu tanakubi babu ainihin tufka da warwara tsakanin ayoyin guda biyu saboda duka maganganu ne na ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala kuma ya ɗaukaku a ce ya faɗi magana a nan kuma a can ya faɗi kishiyarsa na faɗa an fahimta da haka ne a nan Allah maɗaukakin sarki da yake cewa innaka la tahdi man ahbabt a can hidaya da ake nufi ainihin eh, hidayatu tawfiq wadda shine a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa alaika hudahum duk wanda ya ikirari na irin wannan shari'a to babu shakka mai shi ya kafirce wa Allah madaukakin sarki duk wanda kuma ya ikirari irin wannan shari'ar wani na yi wa wani to shi ma wannan kafirci ne mutlakan domin ubangiji ta'ala ya keɓance wa kansa wannan dan ka gane cewa ya keɓance wa kansa irin wannan shiryarwar shi yasa ya gabatar da zarf akan mubtada dinsa asalin yadda jimlar take laisa hudahum alaika. amma sai aka gabatar da alaika sannan aka kawo hudahum saboda duk sanda aka gabatar da jaru wal majrur akan mubtada dinsa ya dullu ala tafsis yana nunin cewa wannan abin an keɓance shi ne kadai ga wanda ke magana wato Allah madaukakin sarki da aka aka ce laisa alaika hudahum da an ce laisa hudahum alaika da yana iya daukan ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallama ma yana iya kunsa shiriya ya sa a zukatan bayi to amma ba shi yake yin wannan ba Allah kadai shi yake yin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hutubarsa yake cewa man yahdihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya duk wanda Allah madaukakin sarki ya ainihi shiryar da shi to babu mai bar da shi duk yanda mai shi yayi saboda shiryan nan ubangiji ne yasa a zuciyarsa to babu kuma mai kawar da abin da ubangiji ya riga ya sa shi a zuciyar bawa wa man yudlil fala hadiya la wanda ubangiji ta'ala ya ga daman badda shi ya kangarar da shi daga bin turba mai kyau to fala hadiya la babu wani kuma wanda zai iya shiryar da shi fadin annabi sallallahu alaihi wasallama fala hadiya la babu mai shiryar da shi abin nufi ko da shi annabi ba zai shiryar da mai shi ba sai da dace na ubangiji ta'ala dan haka shiriya iri biyu ne akwai shiriya ta anusar da mutum hanyar alkhairi ya bi ita ma wannan shiriya ce wadda kowa ita ce shiryar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin yake yi ita ce shiryar da malamai suke yi ita ce shiryar da ake karanta littattafai a samu wannan shirya din amma kuma shirya da Allah ya keɓance wa kansa kuma ya korewa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama lalle cewa laisa alaika hudahu ita ce shirya ta dace ina fata an fahimta ita ce wato shari'a ta dace Allah madaukakin sarki ya yace laisa alayka hudahu shari'ar su ba akan ka take ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shiryar da wanda ya ga dama to da abu talib bai mutu yana kafuri ba abu talib wanda yake ainihin baffan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kauna da soyayya fiye da yanda ya nuna wa ƴaƴansa na cikinsa baya cin abinci sai tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kuma alfahari da annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da yanda yake alfahari da ƴaƴansa hatta tafiye tafiye da yake yi na fatauci yakan yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga kuma ƴaƴansa na cikinsa su bai je da su ba hatta wani abu in aka zo na rabiya baya yadda a raba sai in annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan to wannan irin gata da abu talib ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin taimako da ya yi masa a lokacin da Allah ya aiko shi a farko farkon da'awa a garin Makka daukacin mutanen makka sun yi taron dangi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka hana shi shiga kasuwanni suka hana sayan kayayyakinsa waɗanda suke auren ƴaƴansa suka saki ƴaƴan suka koro su gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake tara mai yara su rika bin suna cewa mahaukaci suna jifansa suna yi masa wulakanci wanda ya bashi kariya a wannan lokaci shine Abu Talib a lokacin Abu Talib shine sayyidul abatih shine wato sarkin duk larabawa na garin maka a lokacin shine shugaba kuma ya fito a dangi wanda yake babu wani famili da ya fi wannan famili girma a ɗaukacin ƙasashen larabawa a lokacin don haka wannan daraja da martaba da yake da ita ya yi amfani da ita gurin bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya har ma yake faɗi a cikin wasu ƙasidu da ya yi doguwar kasida yayi yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa je ka ka ci gaba da da'awa zuwa ga addinin da Allah ya aiko ka da shi har yake cewa tallahi na rantsi da Allah lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina yace na rantse ba su isa su cutar da kai ba duk taron dangi da za su yi a kanka hatta uwarsa da fiturabi da fina sai dai in na mutu an binne na a ban kasa sai yi a bayana amma ina raye wallahi ba su isa ba ya rika ce masa in bi fi amrik je ka ci gaba da wa'azinka je ka ci gaba da da'awarka su abu lahab na nan abin na ci musu tuwo a ƙwarya sun ƙure da abin haushi amma ga wanda ya riga ya fi ƙarfin su sawun giwa ya take na raƙumi su abu jahal suna nan abun na ba su haushi ba za su iya fitowa ɓaro-ɓaro su cutar da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ba saboda ga ubansu nan abu talib allah ya ƙara masa yadda har ma lokacin da ya ga cewa ƙuraishawa sun bayyana adawa wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji tsoron kar kashe shi to sai yake ainihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwanta a shi inda yake kwanciya shi abu talib sai ya aika da ɗansa daga ciki ɗa daga cikin ƴaƴansa ya zo ya kwanta a inda shi annabi yake kwanciya don haka in aka zo in ma kisa za a yi aiwaɗan cikinsa amma ba annabi ba shi yasa ka gani a lokacin da ya je fatauci ya haɗu da ainihin arrahib bahira wani mai wani ainihin bayahude da yake bauta fada da ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kira abu talib ya ce wannan ɗan naka in ka yadda ka je garin sham da shi yahudawa yan uwanmu suka gan shi to za su iya halaka wannan yaron saboda wannan yaron akwai wani abu da ubangiji ta'ala ya tanade shi wa wannan abin wannan yaro bai kamata a rika zuwa ko ina da shi ba akwai wasu alamu da suka bayyana a tare da shi don haka ka kula da wannan yaro ka koma da shi abu talib daga jin wannan ya ce to babu tafiya fatauci a yau ya juya ya koma da annabi sallallahu alaihi wasallama garin maka haka yake ta bashi kariya saboda soyayya da abu talib yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da khadija allah ya kara mata yadda ta bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa tana son ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sanar da baffansa abu talib abu talib ya aurar da shi aure na gata raƙuma sama da ɗari aka bayar da uqiyat wato gwalagwalai na dukiyoyi aka bayar abu talib ya cire a aljihunsa ya biya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tukwici akan haka ya ce ga ɗana ali ka je ka zauna da shi ya zamo ɗan aike a gidanka duka wannan saboda ƙauna da soyayya da abu talib ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi kuma yake ta jin takaici abu talib bai musulunta ba da ɗai abu talib bai taɓa ƙaryata annabi ba bai taɓa cewa addininka ka ƙarya ba ne amma kawai yana ɗauka da cewa wannan addini ne na yara matasa don haka a bar matasa su yi abinsu bai yadda a hana annabi ba shi kuma bai bi ba saboda yana gani addini ne na matasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa wa'azi iya wa'azi ya nusar da shi iya nusarwa to amma da ke Allah ya kaddara ba zai mutu musulmi ba har san da yake magagin mutuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ya zauna ta kansa ga su Abu Jahal ga su Abu Lahab da a zaune annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawaye domin ya riga ya fahimci cewa abu talib ya zo gargara ya zo magagin mutuwa yake cewa ya am yace ya kai baffana qul kalimatan ashhadu biha laka inda Allah kalma ɗaya kawai ka faɗe ta zan tsaya in zamo shaidarka ranar alkiyama gaban Allah kalma ɗaya kawai ka faɗa qul la ilaha illallah ya nace yana kace la ilaha illallah abu ɗalib yana son ya faɗi wannan kalmar amma ga miyagun mutane su abu jahal su abu ɗalib ga sunan a gefe suna ta yaya karka mutu ka mu da abin kunya kai fa ƙarshen ka ya yanzu mu za ka yi wa wannan wannan wannan rashin mutunci mu za ka bar wa abin kunya shikenan dan kai ka zo magagin mutuwa ka bar mu da abin kunya balarabe kuma a rayuwarsa baya son abin kunya ko kaɗan in yayi yunkuri zai ce la ilaha illallah sai su yi ta a kansa sai ya shiru sai ya kalli annabi sai ya rarrashi annabi ya ce yi haƙuri annabi kuma ya riga ya san girman sha'anin ya san haɗarin da ke cikin abu ɗalib ya mutu a haka yana ta ƙul kalimatan ashadu biha laka inda Allah ka faɗi kalmar da zan maka shaida da ita a gaban Allah in ya yunƙuri zai faɗa su ce wallahi kar ka faɗi wannan kalmar yaya za ka mutu kana shugabanmu kana wanmu kana wanda kai muke yi wa biyayya a duk al'amuranmu kuma a ce za ka mutu akan wannan addini na wannan yara kenan za ka kunyatar da mu kenan za ka mai da mu da tijan banza suka yi ta biye masa haka har Allah maɗaukakin sarki ya sa bai faɗi kalma ta shahada ba amma bai taɓa musa wa annabi ba bai taɓa hana shi ba kuma sai dai ya ce je ka yi in ga wanda zai hana ka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'adda yayi ta'adda Allah ya yafe masa Allah kuma ya riga ya kaddara zai zama dan wuta shi yasa shiriya in Allah ya ga dama sai ya shirye wanda ya ga dama da annabi yana da wata dama na Abu Talib ya mutu yana musulmi da ya mutu yana musulmi bayan mutuwan Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta raye dare yayi ta qiyamul layli yayi ta ibadu yayi ta rusunawa gaban ubangiji da ala da khushu'i yana addu'a yana hawaye a sujudarsa Allah ya yafe wa Abu Talib a shigar da shi aljanna Allah ya ce ai ya mutu kafiri ba zai yi ba alfarma ɗaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da can yana cikin dahdahin minan nar a ƙarƙashin wuta yake sai aka dawo da shi samanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a inda aka zo da abu talib saman wutan wanda ake maza ake mai azaba a tafin kafarsa kwakwalwarsa tana tafarfasa saboda azabar to nan aka dawo da abu talib wannan an rage masa kenan sakamakon nacewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a addu'a amma wannan bai sa a fitar da shi daga wuta ba to wannan shi yake ƙara tabbatar maka da cewa laisa alaika hudahum shiriyar su ba a gare ka yake ba ga Allah madaukakin sarki yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da wata mahzumiya ta saci sarka tana daga cikin wato wato kabilar da take manya-manyan kabilu a garin madina to ta saci ta sarka iyayenta manyan mutane ne yayyanta manyan mutane ne saboda tana da danganta da manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ake ta kokarin a rarrafa maganar a ce yar gida irin wannan a ce ta saci sarka abun kunyar zai shafi sauran yan uwanta da danginta to don haka ana ta nema wane ne zai zo ya ba da kariya waye zai bi wasafa ya ba da baki annabi sallallahu alaihi wasallama a rufe maganar kada a yanke mata hannu suka zo suka samu fatima Allah ya kara mata yadda sun san fatima bud'atun nabi sallallahu alaihi wasallama tsokar zuciyar annabi ce suka nemi ta je ta samu annabi ta nemawa mahzumiya afwa ta ina waye zai iya wannan a gaban annabi suka zo suka sami abubakar abubakar ya ce so kuke a hana wanda Allah ya aiko shi da adalci yin adalci kuma ai kun san wannan lamari ba zai yi ba to sai suka duba waye annabi ya fi son su cikin sahabbai bayan waɗannan kuma annabi yake mutunta wato bukatunsa sai suka ga Usama bin Zaid Zaid bin Harith suka zo suka samu Usama Usama kuma yaro ne a lokacin shekarunsa goma sha shida suka zo suka same shi suka ce je ka samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka nemo ka ceto mana mahzumiya kada a yanke mata hannu sai yazo ya samu annabi da ke yaro ne akwai yaranta yazo ya ce ya rasulullah ashfa inda mahzumiya la tuqta'u yaduha ya rasulullah ina son in ceci mahzumiya ai mata afuwa kada a yanke mata hannu sahabbai suka ce ba mu garan annabi ya ɓaci kamar wannan rana ba ya ce wa usamatu bin zaid ya ce tashi ka bani guri ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya ce ina bilal a kirawa masa bilal aka kira bilal ya ce ya bilal as-salatu jami'a in ka ji annabi ya ce wa bilal as-salatu jami'a to a kira sallah a lokacin da ke ba lokacin kiran sallah ba haka in ka ji an kira sallah ba lokacin kiran sallah ba kai kanka ka san akwai wani babban lamari da haka bilal ya tashi ya kira sallah sahabbai duk suka samu ya hau minbari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fasace yace ayyuhan nas innama ahlaka alladhina kanu min qablikum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alaihi al ya ku jama'a abinda fa ya halaka waɗanda suke gabaninku sun kasance babban mutum wanda yake a babban dangi in yayi sata a cikin su akan bashi mai ƙaramin hali wanda yake karamin mutum talaka idan ya yi sata sai su tsaye da haddi a kansa sai ya ce wa aimullah wa aimullah wa aimullah law anna fatima binta muhammadin da sarqat laqata'at yadaha yace na rantsi da Allah na rantsi da Allah na rantsi da Allah da a ce ta fatima ita sai sata na rantsi sai na yanke mata hannu sannan sai ya yace ya fatima binta muhammad ya ke fatima dan al'umma su ji dan sauran sahabbai su ji salini min mali ma shi iti wallahi la ne anki min Allah sai'a duk abin da kika gani na mallaka ta dukiya dukiyata ki nema daga gare ni zan iya baki amma kuma ba iya wadatar da ke da komai a gurin Allah ba da haka in zaki ki ibada ki ji tsoron Allah ki takawa ki yi idan kuma ba za ba ba zan iya tsaya miki gaban Allah saboda in ainihin kubutar da ke daga azabarsa ba wannan dinna na nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kansa ya tabbatar ma kansa cewa shiriya a hannun Allah take sai wanda Allah ya ga dama ya shiryar da shi shi shiryar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shiriya ne na bayani ya maka bayanin hanyar alkhairi ka bi ya karanto maka ayoyi da hadisan da ubangiji ta'ala ya ilmantar da shi su wannan ita ce shiryar da annabi ke yi wa mutane ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su amma kuma jefa aiki da abin a zukata wannan Allah maɗaukakin sarki shi yake yi shi yasa a irin wannan da yawa Allah madaukakin sarki ya sha rarrashin annabi domin in yayi wa'azi yayi wa'azi shi a iya tunaninsa kowa ya zama mumini a lokacin so yake da ya zo yayi wa'azi ya ga kowa yana aiki da wannan abun kuma sai ya ga wasu suna yi wasu ba sa yi sai abin yayi ta bashi haushi abin yayi ta ainihin damun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa har Allah madaukakin sarki yace fala allaka bakhi'un nafsaka ala Allah ya kunu mu'minin Allah ya yu'minu bi hadha hadisi asafa so kake ka halakanka saboda ba su yi imani da Qur'ani ba kana karanto musu saboda abin haushi so kake ka halaka kanka to duk wannan dan a nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi kawai sako zai isar ya nusar da hanyar shirya amma ƙunsa imani da takawa da shiryar a zuciyan bawa wannan a hannun Allah yake shi yasa akwai wanda da a ce duk jikinsa kunne ne kullum wa'azi kake masa in Allah bai nufi shi da shirya ba haka zai mutu yana kafiri kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya abati ya abati ya abati babu yanda bai yi addu'a wa mahaifinsa ba iya da'awa ya yi wa mahaifinsa kai hatta bayan mutuwar mahaifinsa bai daina ba in ya ambaci ni'imomin ubangiji ta'ala ya ce ya ubangiji kai min kaza na gode kai min kaza na gode kai min kaza daga ƙarshe sai ya cike da yi wa mahaifinsa adda allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din rabbi hab li hukman wa rabbi hab li min as-salihin ya je yi addu'arsa daga ƙarshe ya ce waqfir li abi ka gafarta wa mahaifina innahu kana min ad-dallin ya kasance cikin wayanda suke batattu kaga duk da wannan kokari da yayi ta yake da'awa wa mahaifinsa yake masa wa'azi yake cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبت لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا duk wannan da ya ta yi mahaifinsa ya ce a raghibun anta an alihati ya ibrahim so kake ka ƙaurace wa allolina kana kyamatan allolina la illam tantahi la arjumannak in baka daina ba zan sa a jefe ka to amma me ce? qala salamun alaik aminci ya tabbata gare ka baba duk da wannan maganganu din iya kokari annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ya kure saboda Allah ya shirye mahaifinsa amma dake Allah bai rubuta masa shiriya ba haka ya mutu yana kafiri zai tashi ranar alkiyama da kai irin kan jaki har annabi sallallahu alaihi wasallam eh, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zai ce ya ubangiji bayan a duniya na roƙe ka wala tuhzini yawma yub'athun wace to zartawa ce ya ubangiji ta ranar kiyama a ga mahaifina da kan jaki to sai ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa ai a haka an sauƙaƙa masa don haka ba a yi masa khizi din ba to haka Allah maɗaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama to yaya za ka yi ka samu shiriya wacce take daga Allah ɗin mutum yakan samu shirya wacce take ga Allah Ubangiji ta'ala ya kunsa masa wannan shiriyar a zuciyarsa idan ya bi da kansa hanyar shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa in ya bi wannan hanyar to sai Allah ya datar da zuciyarsa kuma sai ta anshi wannan ciriyar to sai ka ga Allah ya taimaki mutum a rayuwarsa ta duniya da lahira yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya da roƙonsa ya ubangiji shiriya a hannunka take don haka ka shiryar da ni wannan ita ce ma'anar ihdinas siratal mustaqim wadda wannan shiriyar Allah kaɗai ke yin sa banda wanin sa Allah madaukakin sarki yace walakin Allah yahdi man yasha shi Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama cikin bayansa to sai ya ci gaba da cewa wa man tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi to a wakawukan ku ne duk abin da ka ciyar duk kankantansa ko kuma duk yawansa na alkhairi ka ciyar a tafarkin ɗaukaka addinin Allah ko gina masallaci ko gina makarantu ko kuma taimakawa ɗaliban ilimi da saya musu littattafai da biya musu kuɗin makaranta ko kuma taimakawa mabukata miskinai da fakirai da ba su da abincin da za su ci ba su da abin sha ba su da tufafi da za su sa ba su da gida da za su zauna duk abin da kuka yi min khairin na alkhairi min anan nau'iyya ce ya'ani wa ma tunfiqu min anwa'il khairi fali anfusikum duk wani ciyarwa da za ka yi da taimako da za ka yi a wa addini ko a wa al'ummar musulmi na alkhairi to Allah yake kun yi wa kanku ne wato wa kanku kuke yi wa sa zai dawo gare ku ku ne za ku ribaci wannan abin da kuka ciyar na alkhairi din a Aisha Allah ya ƙara mata yadda wata rana ta yi azumi sai ta tanadi yan da binnai da za ta yi buɗe baki da su to ana cikin wannan hali sai wata almajira ta zo ta yi bara ta ce a taimaka mata tana goye da yarta a baya da kuma ɗayan yarta a riƙe a hannu yara ƙanana guda biyu aisha allah ya ƙara mata yadda ta ainihin ebi da binnanta ta ba wa wannan matar ta ba ta sadaka fi sabilillahi wa rasulihi wannan baiwa Allah sai ta raba da biyu ta ɗauɗe ta ba wa yarta da ke riƙe a hannu ta miƙa wa wacce ke goye a bayanta ɗaya ita kuma ta riƙe ɗaya wanda za ta ci kan ta fara cin wadda ta aje wa kanta ‘ya'yan nan nata guda biyu har sun cinye nasu don haka wacce ke riƙe a hannunta ta miƙo hannu a ƙara mata ita ma wacce take goye a baya ta miko hannu a ƙara mata to sai matan nan ta tsaga dabinan nata guda ɗaya din ta tsaga shi biyu ta miƙa ɗaya wacce ke goye a baya ta miƙa ɗaya kuma wanda ke riƙe a hannu Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana kallon su to sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida sai Aisha take ba shi labari Allah ya ƙara mata yadda tace wata almajira ta zo ga shiga shiga abin da ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan dabino da ta bawa ƴaƴanta ki shaida Allah madaukakin sarki ya shigar da ita aljanna sakamakon haka to don haka wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi alkhairin abinda kuka ciyar abinda kuka ciyar da iyalanku to duk abin da mutum yayi na ciyarwa ga iyalansa ga iyayensa ga makotansa ga sauran al'umman musulmi mabukata to yayi ne alkhairin yana komawa zuwa gare shi ranar alkiyama zai ga amfanin wannan sadaka da ya duk kankantarsa sannan a har kullum in ana cewa a ciyar mutane suna tunani sai wanda ya tara shi zai ciyar kowane mutum zai ciyar ne a bisa gwargwadon abin da Allah ya hore masa wanda a rayuwarsa a kullum naira ɗari yake iya samu to zai iya samun aljanna da wannan naira ɗari nasa wanda a yi ne naira hamsin kaɗai yake samu to a wannan naira hamsin ɗin zai iya samun aljanna wato jama'a abin a zuci yake ya ji a zuciyarsa yana son ya taimaka amma ba shi da shi ga iya abin da kuma ya mallaka a iya abin da ya mallaka din sai ya ware wani kaso ya yi aiki wa addini da shi ko ya sayar to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ainihin datar da shi da samun aljanna da wannan wa ma tunfiqu min khairin da abin da kuke ciyarwa na alkhairi fali anfusikum to ainihin alkhairin sa zai koma zuwa ga karan kanku ne wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wannan gaba ta wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah jumla ce wacce take haliyya akwai abin da aka goge ai wa ma fi min khairin fali anfusikum in kuntum ma tunfiquna illa a wajhi Allah to amma sai aka goge ma in kuntum din ta fuskar furci da kuma karatu amma ta fuskar ma'ana akwai shi domin abin nufi wa ma tunfiquna illa a wajhi Allah ana nufin duk abin da kuka ciyar to ladansa na komawa ne zuwa ga karan kanku in ya kasance ba wai kuna ciyarwa don wani abu ba sai don neman yardan Allah na fata an fahimta to wannan ma'anar ayar kenan Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin haka nan ma duk abin da kuka ciyar na alkhairi sai aka sake maimaita wa ma tunfiqu min khairin saboda a ƙara ƙarfafa maka cewa ciyarwa wani abu ne wanda yake mai girman gaske wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum da abin da kuka ciyar na alkhairi za a cike muku ladansa a rubuta kuma a zo muku da shi ranar alkiyama ku gani Allah ya ce wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba ba zai yi baka ciyar a ki rubutawa ko a ki kawo maka ranar alkiyama shikenan abin ya tafi haka Allah sarkin adalci ne baya haka kai za ka ciyar kuma ka manta da cewa ka ciyar shi ubangiji ya rubuta ya ajiye ilmuha inda rabbi fi kitabin la billo rabbi wa ubangiji ya riga ya rubuta ya aji baya mantawa kuma wannan littafin ba zai bata ba to haka Allah madaukakin sarki yace wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba duk abin da kuka ciyar za ku ganshi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa saba sabaka dirhamun dinar yace fucika sai kaga ta gabaci wato fucika guda daya sai ka ga tafi dinari alkhairi wato kucika da zaka ciyar da kyakkyawan niyya da neman yardan Allah sai ka ga tafi dubban miliyoyi da wani zai ciyar bai nemi yardan Allah a cikin don haka abun baya yawa kuma baya kaɗan kuma babu wani wanda ubangiji ta'ala zai faɗaɗa zuciyarsa ya sauƙaƙa masa ciyar da dukiyansa da bayar da abin da Allah ya hore masa ga mabukata face sai kaga Allah madaukakin sarki ya wanzo masa da aminci da kwanciyar hankali da hutun rai a zuciyarsa babu wani mutum kuma da zai zamo marowaci baya iya ciyar da abin da ubangiji ya hore masa face sai kaga Allah ya jefa masa tsoron talauci kuma ya jefa masa kunci na rayuwa kuma sai Allah ya cire albarkar dukiyarsa gashi ya tara amma shi baya iya mora na kusa da shi ba sa iya mora kullun yana cikin tarawa dan me yake tarawa yana tsoron kar su kare ba fa ya ciyarwa din amma yana tsoron su za su kare to kaga amma daga ƙarshe kuma sai ya zama me sai ya mutu ya bari kuma waɗanda baya son su ci din dole su ci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa zaka ji dan adam zai rika cewa dukiyata dukiyata ka ji dan adam yana cewa mulki na kujerata annabi ya ce dan adam ba shi da komai a cikin dukiyarsa sai abin da ya riga ya ci ya haɗiye ya sayinsa ba shi da komai cikin dukiyarsa sai rigar da ya riga ya sa ya tsufar da ita har ya kwaɓe ta kaɗai abin da yake naka a dukiyarka kenan amma kayi gidaje kayi motoci kayi filaye kayi kamfanoni yi wane ne kar ka zata wannan naka ne a kwana a tashi ko Allah ya aiko da musiba da bala'i ka samu karayan arziki a waye gari babu su ko kuma ka mutu wasu kuma su gada su ji daɗin sa fiye da yanda kai ma ka tara to haka Allah madaukakin sarki yace duk abin da kuka ciyar yuwaffa ilaikum za a cike muku ladan sa wa antum la tuzlamun to suwaye za a ciyar din suwaye za a taimakawa a bawa sadaka din sai Allah madaukakin sarki yace lil fuqara za a ciyar ne a kuma ba da sadaka ne ga waɗanda suke alfuqara talakawa allazina uhsiru wanda aka katange su fi sabilillahi a tafarkin Allah madaukakin sarki la yastati'una darban fil ardi ba sa iya yawo ba sa iya tafiye tafiye a ban kasa yahsabuhumul jahilu aghniya wato wanda bai san su ba in ya gansu sai ya rika tunanin ai mawadata ne minat ta'affufi saboda kame wasu ba su damu da su je su ta bara suna kaskantar da kawo kansu ba ta'rifuhum bisimahum zaka rika gane su da wata alama ta su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane suna nacewa suna roƙo wa ma tunfiqu min khair duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim to Allah yana sanar da shi a wannan ayar Allah madaukakin sarki na koyawa bayansa yadda za su ciyar da waɗanda ya kamata su rika baiwa sadaka ba kowa ake bawa sadaka ba sabanin abin takeici da zaka rika gani a yau musamman ma a ƙasa irin tamu ta Najeriya sai ka ga mutum mawadaci ne mai tarin dukiya in ya fidda zakkar dukiyarsa sai ya bawa wani mai tarin dukiyar shi ma wanda wannan babu shakka kuskure ne ana jiwa masu irin wannan tsoron kar Allah ya ki karba musu saboda Allah madaukakin sarki yakan karba aiki ne idan aka yi abu sayan da shi yace ayi to a yau zaka ga mutum ilan da yawa kamar yadda wani yake gaya min zaka iya ga tadda mutum manajan banki ne yana da customers da suke ajiya a bankin da yake in suka tashi fudda zakka sai su ba manajan bankin to dan Allah me aka yi anan yana da yana da yara a kasuwa da suke harka na kasuwanci tare yaran nan aƙalla cikinsu zai yi wahala ka samu wanda baya mallake da miliyan ɗaya zuwa sama a ƙarƙashinsa suke in ya tashi fudda zakka sai ya ba su dai waɗannan yaran waɗanda suke sun riga sun wuce matakin a basu ga wasu can suna gidan haya an kore su daga nan sun bar wannan unguwar sun koma wancan unguwar ga wasu can abin da za su ci ya gagare su tufafi da za su sa ya gagare su ba su yi da yadda za su yi an kori yaransu daga makarantu yara sun dawo gida sun zauna suna wahala da kunci na rayuwa duka ba a san da waɗannan mutane ba sai wanda shi ma yake cikin wadatar wai shi za a bawa zakka kaga mutum ya aura wa wani yarsa da ya tashi wanda ya aura wa yarsa mawadaci ne da wadatarsa da komai amma dan yana gani cewa shi ya fi mijin yarsa wadata to in ya cire zakarsa yana gani ai ai hasara ne wannan dukiyar ta fita daga familinsa naka sai ya duba mazajen ƴaƴansa waɗanda su ma mawadata ne sai ya basu saboda amfanin abin zai koma ga ƴaƴansa mata to jama'a Allah ake wa wayo wallahi alazim waɗanda suke ba da zakka a tafarki na Allah madaukakin sarki idan ka ga yanda suke yi abin zai baka mamaki zaka ga mutum saboda ikhlasi zai fito cikin dare babu wanda ya san cewa ya fito sai ya je ya tsaya a inda ya san galibi masu zama a irin waɗannan gurare ɗin miskinai ne da fakirai mabukata wani lokacin zai zo kawai sai ya tsaya a kofan gida gidan da da kaga gidan kasan wannan mabukata ne sosai ko ƙyaure babu a gidan to da ya zo zai ce a yi masa sallama da mai gidan nan da mai shi ya fito sai ya danka masa ya ja mota sai ya gaba saboda ittiga a wajihillah je ka ga mutane da suke fidda zakar dukiyarsu miliyoyin riyalai ya san ɗaliban ilimi mabukata ne sai ya je ya tsaya a ƙofar jami'a iya wasa da wayarsa da ya ga ɗalibi ya fito kai in ya ga ɗalibin da ya fito farin fata ne ko balarabe ko wane ne baya bashi saboda yana tunanin duk yadda aka yi wannan ƙasarsa akwai wadata sai in ya ga wanda yake bakin fata ya san wannan suna da bukata sai ya kira shi ce kai ɗalibi ne a wannan makaranta in yace eh sai ya ce to ungo sai ya ja mota sai ya gaba kai baka san shi ba shi bai san ka ba saboda Allah ake wa ba wani ba yau in wani zai ba da zakan dukiyarsa za a sanar a gidajen rediyo lokaci kaza zuwa lokaci kaza alhaji wani zai zai fidda zakan dukiya to kuma ta yaya wannan zai zama dan Allah ake yi jama'a abin da ake yi dan Allah ya bambanta da wanda ba dan Allah aka yi ba to akan duba idan za a bada zakka akwai waɗanda suka cancanci a basu sannan akwai yadda mutanenmu suke yi gurin bada zakka mutum ya cire kuɗin zakka dukiyar zakka naira dubu ɗari to dubu ɗari ɗin nan sai an bawa mutum ɗari sai a zo a jera bayan Allah a layi ana raba musu naira ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari a gurin Allah ka riga ka fidda zakka amma baka raba shi kamar yadda Allah yake so ba ina laifin naira dubu ɗari ɗin nan ka kira mutum biyu ko mutum uku ka raba musu ko ka kira mutum ɗaya ka danka masa a hannu ka kuma ba shi shawarar yadda zai bi ya gina wannan dubu ɗarin shi ma gobe ko jibi ya bayar da zakka shi ma to amma ba a yin haka wallahi akwai wanda duk shekara zai fidda zakkan dukiyarsa miliyan ɗari to amma duk waɗanda zai ba wannan zakkar babu wanda zai yi sati yana morar abin da aka bashi saboda an tsara shi an ba da dubu biyar biyar biyar Allah ya samu dace shekaran jiya wani ko jiya jiya wata baiwa Allah take gaya mun akwai wani hamshakin mai kuɗi a Najeriya sanannen mutum ne hamshakin mai kuɗi ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai na wannan ƙasa da ya fidda zakan dukiyarsa sai ya je masallaci da ake tasiri ya raba dubu goma goma goma goma goma wa sama da mutum ɗari biyu da ke masallacin da an tara an ba mutum goma me kake tunani za su yi da shi kuma shi kenan a fito kuma suna ba da kyautan maɗuɗan kuɗi a ƙasashe waɗanda suke ba ma na musulmi ba da jami'o'i waɗanda ba ma na musulmi ba to don haka akwai fiqhu ikhrajin zaka hatta ba da zaka ko sadaka akwai yanda Allah ya ce a yi ba kowa kawai za ka ɗauka ka bawa ba wasu mabukatan bukatunsu sun ninka na wasu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a yau wallahi duk wanda Allah ya garrabe shi da malanta da yi wa mutane nasiha ba abubuwa da ba zai rika ji ba sai ka rika bayan Allah suna ce maka su yau kwana uku ba ya azumi a gidajensu ba saboda babu abin da za a ci me yasa ba ya azumi ba ana zaman jiran duk abin da ya zo kawai baki za babu batun wai a yi azumi to babu na sahur bare na buɗe baki ka kwana kayi ne baka ci komai ba ka kwana kayi nan baka ci komai ba duk abin da ya zo kawai baki zaka kai to dan haka za su yi ta zuwa suna cewa yaya su a gurin Allah ba su yi azumin nan ba gafalar lorar da ta same su to a haka kuma akwai waɗanda suke ma suke matras na kuɗi su kwanta a kai kuma a ƙasar Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to Allah ya ce ana bada da wannan ne lil fuqara allazina ukhsiru fi sabilillah ga miskinai waɗanda aka katangaye su a tafarkin Allah katangayewa a tafarkin Allah kamar yadda aka yi wa ainihin muhajirai a karan farko lokacin da suka koma garin Madina waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi daga cikin su mushrikai na garin Makka suka hana su tafiya Madina suka tsare su a ainihin garin Makka suka hana su zuwa kasuwanni suka hana su noma suka hana su yin komai suka zamo ba su da komai kuma an riga an katangaye su an tsare su a cikin garin maka ba za su iya fita su je garin madina ba don haka in kuka tashi ba da zakka ku ba wa irin iren wa'annan domin mabukata ne su sannan uhsiru fi sabilillah na iya ɗaukan waɗanda suke filin yaƙi ana yaƙi suna buƙatan abinci suna buƙatan makamai don haka an riga an wato tsare su a nan suna ba wa musulunci kariya to su ma sai a fidda zakka a basu a ba su sadaka na dukiya a kyautata musu sannan yana daga cikin uksiru fi sabilillah wayanda aka ainihin tsare a tafarkin Allah la yastati'una darban fil ard ba sa iya tafiya a ban kasa saboda talauci saboda rashin wadata ba zai iya tafiya nan da garin wadin dan ya kasuwanci ba saboda babu kuɗin mota da zai hauye ci duk wata harka ta kasuwanci da zai yi to a iya inda zai iya tafiya da kafa ne amma in dai sai an hau mota sannan a je to ba shi da kuɗin hawa mota wallahi malam a yau zaka ga mutum jarinsa gaba ɗaya da dai wannan jarin yake ciyar da kansa da 'ya'yansa da matansa kwata-kwata bai fi dubu biyu ba in ya fita ya sayar a yanin a dubu biyu din nan ya samu ribar naira ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu ya kawo gidansa a haka ya ya haƙura kuma da wasu abubuwa wanda shi ba zai samu ba tunda da iyalansa sun samu shi kenan to gobe ma haka zai koma wallahi wani bawan Allah ya ce min a kasuwanni da kake gani musamman a nan garin Kano akwai wanda sai in gari ya waye ya je ya zauna a kofar shagon wani alhaji in alhajin ya zo a ebi kaya na dubu ɗaya dubu biyu dubu uku a bashi ya je ya sayar ɗan abin da ya samu a kai shine nashi dubu bin da ya mai kawo to ɗan abin da ya samu shine zai ce fa ne ya kai gidansa gobe kuma zai dawo babu komai hannunsa ya zo ya sake zaunawa a nan kofar shagon da in aka zo aka bude a ƙara taimaka masa da na dubu ɗaya ko dubu biyu ya je ya yi ta talla ya sayar ɗan abin da ya samu sau dubu biyun ya kawo dubu biyun ma da zai yi kasuwancin da shi babu ilan ma kuma ka ga shi mai ba su kayayyakin in ya tashi fidda zaka ya kai wa mawadata ga waɗannan a gefensa wallahi haka akwai waɗanda suke wannan rayuwar Allah madaukakin sarki ya samu dace to Allah ya ce la yastati'una darban fil ardi ba sa iya tafiya a ban kasa wa'annan mutanen duk da halin da suka tsinci kansu a ciki yahsabuhumul jahilu azniya wanda bai san su ba wanda bai san halin da suke ciki ba in ya gansu sai ya rika zaton azniya mawadata ne min ta'affufi saboda kamewa sun yadda da cewa haka ubangiji ta'ala ya kaddara musu rayuwa na rashin wadata amma duk da rayuwa ta rashin wadata da suke ciki ba su je suna barace barace ba kawai dai mutum ya fito ne kana ganin sa haka Allah kaɗai ya san halin da yake ciki daga wayewan gari har zuwa magariba ba abin da ya sa a cikinsa amma da ya ɗan samu da ya sayi omo na naira biyar sau uku zai wanke rigarsa da wannan omo zai fito ya zauna shi bai zo yake ka bashi ba ya sabu jahilu azniya min ta'affufi saboda kamewa to ire-iren waɗannan su za ka taimakawa sabu al-jahilu agniya min taaffufi Allah ya ce ta'rifuhum simahum da alamun su ka rika gane su la yas'aluna nasa ilhafa wannan ita ce alamun su in damuwa ta ritsa wata bukata ta ritsa in ya zai nema a gurinka zai ce ka taimaka masa bayan ya ce ka taimaka masa kuma zai biyo baya da in babu shi saboda kamewa yace in kana da kaza da kaza a taimaka min saboda matsala ta kaza ta kaza amma in akwai in kuma babu shi kenan kaga wannan ghayatu ta'affuf ba dan dole ba laulan mashaqqatu sadan nasu kulluhum kamar yadda mutanabbi yace yace ba dan kunci na rayuwa ba kowa ma sarki ne wallahi amma kuncin rayuwa sai ya sa mutum ba dan yana son ya je ya faɗi sirrinsa ba ba dan yana son ya je ya faɗi halin da yake ciki ba sai ka ga dole rayuwa ta ratsa shi ya je ya gaya wa mutum to wallahi akwai wanda zaka tarar yana da daman ya bayar amma sai ya ce babu ko shi in ya tsinci kansa a irin wannan hali ya zai ji wallahu a'lam to ire-iren waɗannan su ake kyautatawa su ake bawa zakka sun kame ba su damu ba in ba wai rayuwa ta ritsa da su ba wallahi al'azim wani sai ai sati ba ɗora tukunya a murhu a gidansa ba kuma makotansa ba su sani ba sai dai in ya fita abin da ya je ya dan kalato ya dan kalato ya kawo sai wallahi al'azim naga wani bawan Allah da girmansa da shekarunsa kamilin mutum ya je restaurant inda ake sayar da abinci ya je yake gaya wa ɗaya daga cikin masu aiki a gurin don Allah irin abinci da ake ci a rage ya taimaka mata ya rika tattara mata zai rika zuwa ko da bayan awa bibi zai kai wa iyalansa a gida halin da mutane suke ciki jama'a wani bawan Allah da wani abu ya faru a gabansa a wahala da ake ciki na rayuwa din wani dattijo da shekarunsa ya zo wani shopping complex masu shaguna sun an fitar da buhuna na abinci an jera an kasa gaba daya wallahi dattijon nan da shekarunsa zuwansa ke da wuya kawai ya cicibi karamin buhun shinkafa sai ya ɗora a gadon bayansa ba sallama ba magana ba komai mutane suna cewa kai malam tsaya suna ta ɓarawo ɓarawo ko kula su bai ba kuma da furfuransa Allah kaɗai ya san halin da ya koro shi ya zo ya wannan abu da aka je aka tauro shi suka sauke suka ce sata za ka yi mana kana gani mutane sun karkasa kayan ka zo ka ɗauke baka ganin mutane a gurin kuma ana magana ko kula mu baka yi ba budan bakin sa yace yaro ka ganni a wannan shekarun na wadda furfurata ka san ba zan yi sata ba kana magana cewa ina gani ina jin ku kuna in tsaya in tsaya ban ji ba yace wallahi ni ban magan ku ba buhun shinkafa na gani abin da yace yace in dai zaka karbe wannan buhun shinkafar to kuma dole ka kira yan sanda su zo su tafi da ni aje a dore ni kar iyalai na su gani wallahi sai ya fara hawaye da shekarunsa da furfuransa ya fara hawaye yake cewa in ban da kuncin rayuwa me zai sa in tsinci kaina a irin wannan hali yace wallahi ba sata ne ba to sannan sai wata baiwar Allah ta biya masa kuɗin shinkafan a gurin to ire-iren wannan in za a lissafa maka su ba su da adadi saboda yawan su, to amma sai ka ga wasu can kuma in suka tashi ciyarwa maimakon su ciyar ta hanyar da ta dace sai su yi saɓanin haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya ce ta'rifuhum simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa zaka rika gane su da ba sa zuwa su su roƙo suna ainihin nacewa aka fi waɗanda kuma tun da Allah ya jarrabe su da ba su da shi to sai su mai da bara da roƙo kuma sana'a su wadda wannan haɗari ne ga rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani mutum da zai mai da bara da roƙo sana'arsa face zai ci gaba da roƙo ana bashi ya ci gaba da roƙo ana bashi har sai ranar alkiyama ya zo gaban Allah an kwaye namar fuskarsa gaba ɗaya babu komai saboda ya riga ya zubda mutuncin kansa ya riga ya zubda kimar kansa kai wasu mabaratan ma sun fi masu ba su wadata wasu mabaratan sun yi gidaje sun yi motoci da wani ne amma ba su daina ba sun mai da wannan sana'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda ka ga masu irin wannan ya zo ya mika hannu zai bara ya ce ka kwashi ƙasa ka cika mai hannu da shi ko ka watsa masa saboda an haramta wannan shi yasa wasu gwamnatoci da suke hana barace-barace wa'anda ba su fahimci shari'a ba sai su rika agensin ɗinsu suna cewa ai wannan zalunci ne ai wannan wane ne idan gwamnati tana zaluncinta wannan daban ne amma kuma abin da shari'a ta hana wasu mutane su yi shi ma wannan daban ne shari'a ba ta yadda wa musulmi ya mai da bara sana'arsa ba idan ka je kai bara saboda kuncin rayuwa da rashin wadata sai ka samu wani abu to wannan abu da ka samu ka sarrafa shi ta hanyar da za ka ci gaba da gina shi amma ba ka zo kai bara a baka ka sa a aljihu kuma ka ci gaba da baranka ba kuma gobe ma za a fita ba kai har wasu mabaratan ma suna da limitation na lokacin barinsu wani mabaracin in dai karfe shida na yamma yayi ko biliyan nawa zaka bashi zai ce ya tashi to kaga wannan ai ya kamata a kama ire-iren waɗannan gwamnati ta kama su ai musu ta'azir a su a ladabtar da su waɗanda ake bawa sadaka ake bawa zakka su ne waɗanda suke sun kame kai wanda bai san halin rayuwar da suke ciki ba ma ya sabuhumul jahilu aghniya zai rika zaton ai mawadata ne alhali ba mawadata ne sun kame to irin wannan su ake bawa duk wanda ya kame tare da rashin wadata da Allah ya kaddara masa me kake tunani in ka bashi zai da dukiyar zai yi kokari ya alkinta wannan dukiyar domin gobe kar ya sake bara to su ake bawa amma ba wanda ya mai da wannan harka sana'arsa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ci gaba da cewa wa ma tunfiqu min khairin da abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah madaukakin sarki yana sane da shi sai Allah ya ce الذين ينفقون وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukaki ya ce allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu bin laili cikin dare wanne hari da yini sirran wa alaniyatan a koye da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su cike a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da su kuma ba za su ji bakin ciki ba ranar alkiyama wato ubangiji ta'ala ya yi ta maimaita irin wannan faɗi duka saboda a nuna maka mahimmancin sadaka saboda a nuna maka mahimmancin ciyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu wata rana da za a wayi gari face sai mala'iku biyu sun yi kira mala'ika na farko ya ce Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan ɗaya zai ce ya ubangiji duk mai ciyarwa duk mai wadata mabukata ka ainihin ƙara ninka masa ya ubangiji a dukiyarsa ɗayan ya yi kira ya ce ya ubangiji duk wanda ya yi rowa ya riƙe dukiyarsa ya ƙi ba wa mabukata ya ubangiji ka rushe dukiyarsa ya ubangiji ka sanya masa karayar arziki wannan kira kullum da safiya sai mala'iku sun yi da kuma da yamma to don haka wannan na nuna maka mahimmanci na ciyarwa wadda da wannan mahimmanci na ciyarwa ubangiji ta'ala yake kan wa mutane zunubansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa yake cewa wasadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama ainihin sadaka tana ainihin kashe zunuban ɗan adam kamar yadda ruwa ke kashe wuta idan ka aikata aikin laifi ka aikata aikin sako duk girmansa idan kana son fusatar da ubangiji da kai allah maɗaukakin sarki ya huce ya haƙuri ya yarda da kai a shafe wannan zunubi da kai kamar ba kai ba to kai sadaka saboda ainihin sadaka shi ke wanke bawa daga zunubinsa tas ya zama kalkal kamar bai aikata ba to a yau mutane suna aikata aikin laifi da zunubai kuma suna da abin da za su yi sadaka da shi amma kuma ba sa yi da sadaka ɗin nan ake warakar da marasa lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan cuta ta tsananta ga mara lafiyan ku to ku yi sadaka domin da sadaka ake warakar da su to kaga duka wayannan alkhairan suna komawa ne zuwa ga mai ciyarwa amma mutane ba su san shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya buga mana misali na gaske da su gurin ciyarwa da ainihin yalwata dukiyoyinsu a waɗanda suke mabukata a sabit ibn dahdah da ake ce musu abu dahdah wani bawan Allah ya zo yake kokawa game da matsalar da yake fuskanta da makocinsa da suke gona kusa da kusa yayi wa gonarsa shinge maraya ne yayi wa gonarsa shinge a shinge da yayi akwai bishiyar dabino na makocinsa da yake daidai da iyakan gonarsa da na makocin sannan wannan bishiyar dabino ta karkace ta cikin gonan shi yaron da haka yana son yayi kewaye ya zagaye ainihin gonarsa yayi shinge baya son a rika shiga to in ko bishiyar da ke iyakarsa da makocinsa bishiyar ta karkata ta gonansa dole idan binnan suka zubo makocin nasa zai rika shigowa gonar da haka ya nemi makocinsa ya ban masa wannan dabino ta makocin ya ce a'a ba zai bashi wannan bishiyar ba to sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah a gayawa ne ya taimaka ya bani bishiyar dabinonsa da take iyaka da mu annabi ya kira wannan mutumin ya ce ka bashi amma mutumin ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tihi an-naqla wa laka biha naqlatun fil janna ka ba shi bishiyar zinan nan na lamince maka na maka alkawari ranan alkiyama Allah zai maye maka da bishiyar dabino a aljanna amma mutumin nan ya ce a'a to abu dahdah yana gurin abin ya ba shi mamaki ya ce bishiyar dabino da yau ka mutu ka bata ko kuma mata mutu ta baka. a ce za a baka da ta aljanna shi yasa jama'a man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له النبي صلى الله عليه وسلم يتي كباشي ولك بها نخلة في الجنة يتي آآ أبو تحته يتي يا رسول الله idan na samar wa da wannan yaron dabino ni zan samu bishiyar dabino a aljanna annabi sallallahu alaihi yace kwarai ma yace wannan mutumin kai malam ka san gona da ke guri kaza yace na sani yace to ni ne mai ita a ciki akwai bishiyar dabinai 600 da ake zuwa a yi odan dabino a wannan gonar ya ce je ka ɗau gonar gaba ɗaya na baka ka ba wannan yaron bishiyar dabino da ya nema ya ce da gaske kake ya ce da gaske nake waye shaidanka ya ce Allah da manzansa sai ya ce to na bashi ya ba wa yaro bishiyar dabino abu dahdah da matansa da 'ya'yansa suna cikin gona da sauran yaransa ana ta aikace aikace ya zo cikin gaggawa ya tsaya daga waje ya ɗaga murya yake cewa ya ummar dahda akhriji min albustan bustan ya kira matarsa yace ku fito daga gonar da ke da yara tace ka shigo mana yace ina yanzu ai gona ba mu bace ba zan shigo ba tace gona ta waye yace bi tuha na sai da wannan gonar sai mata ta kama salati tace bi tal bustan yace na'am bi tuha tace bi tuha liman wa ka sai da wannan gonar tace bi'tuha lillahi azza wa jalla bi nakhlatin fil janna na sayar da wannan gonar wa Allah madaukakin sarki da bishiyar dabino a aljanna to amma ka ji mace mai imani daga cikin gonan tayi kabbara tace Allahu akbar rabiha al-bai'u ya abad dahda tayi kabbara tace lalle an yi riba a wannan cinikayya ta tattaro yara gaba ɗaya da aka fito da aka fito daga gona wallahi abu dahda yaro a goye a bayan uwarsa da dabino a bakinsa ya lura ya ga yaro na tauna dabino ya buɗe bakin yaro ya cire dabinon ya zefa cikin gonan ya ce haza laisa lana haza lillahi rabbil alamin yanzu wannan ba namu bane wannan ya riga ya zama na Allah kaddara matarka ce wannan ya faru Allah ya sa mu dace to bayan an yaka abu dahdah ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kamar yadda annabi ibrahim ya ce walakin li yatma inna qalbi yana son ya ƙara samun natsuwa ya ƙara jin labari ya ce ya rasulullah na riga na ba da gonan aliya nakhlatun fil janna yanzu haka ina da bishiyar dabino a aljanna saboda ya ƙara samun natsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lastu adri kam li abi dahdah min an fil janna ban san adadin da binnai da Allah ya baka a aljanna ba saboda yawan su to jama'a me yafi wannan an la yukhshal faqa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akan yi kwana uku ba a dora tukunya a murhu ba a rana ta uku sai ka ga ganima ta dawakai da shanu da raƙuma da dukiyoyi sai su zo a ranar annabi zai raba gaba ɗaya kuma ya koma gida babu ko fuska a hannunsa shi yasa wani wani wani wani mushriki yazo yana neman taimako ba fa musulmi bane shi yazo yace ya rasulullah a taimake ni mabukaci ne ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa duba daga nan a garin Madina kowa ya san yadda garin Madina yake duk wanda ya je Madina tsakanin tudu da tudu cike da raƙuma da shanu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce leƙa nan ka duba ya duba ya ga raƙuma iya ganinsa annabi ya ce dukka kora an baka ya kora su yaje ya je tara mutanen garinsu ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane aslimu wallahi ku musulunta fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da kyauta kyautar da ba a tsoron talauci cikinta to wannan shine ma'anar ainihin allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu dare da yini wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ware wani kaso na kuɗi zai ba da sadaka ko zakka shedan ya mantar da shi bai bayar ba in ya tana ko a sallah yake yana gaggawa ya idar da sallah ya rika cewa me zan cewa Allah da na mutu ban bayar ba me zan cewa Allah da na mutu ban bayar ba to a yau wani ma dukiyar da aka ce ya bayar ya ciyar da mabukata wato wanda yake na wajibi zakka cikin abin da Allah ya hore masa baya yi Allah ya kiyashe mu Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a gurin ubangijin su Allah ya riga ya tanada musu in kana son zuciyarka ta saba da bada sadaka wannan wayar a san da kake miƙata. ka jiyar wa kanka cikin nutsuwa cewa a yanzu haka Allah na cewa mala'iku to kai ma a tanada maka waya irin ta aljanna duk abin da ka bayar ka jiyar wa kanka cewa Allah yana cewa mala'iku to kai ma a tanada maka naka aljanna me yafi wannan dadi a rai malam kana bayarwa kana da yaƙinin kai ma ai an maka ajiyar sa a can Allah madaukakin sarki yace la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su ji bakin ciki ba abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk